inni lakum rasulun amin Lallai ni manzo ne zuwa gare ku wanda Allah ya aiko ni zuwa wurin ku mai amana ba zan ƙara komai a kan abin da Allah ya yi min wahayinsa ba kuma ba zan rage komai ba